وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيو قوتا من الفرما وتر رمضان هجرا منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da ɗaya wanda ya zo ɗaya ga watan tara dubu biyu da goma za mu tashi aya ta ashirin da shida a cikin suratu zukhrufi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عتبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا قالوا هذا سحر وإنا به كافرون الله سبحانه وتعالى يتي وإذ قال إبراهيم ka ambata musu yayin da annabi Ibrahim ya ce, Li'abihi ga babansa, wa ƙaumihi da mutanensa, ni bara'un, lalle ni na kuɓuta, na barranta, na yi tawaye, mimma abuduna daga abin da kuke bautawa, illallazi fatsara ni. face Allah ta'ala da ya ƙirƙiro ni ya ƙago ni ya samar da ni fa innahu sayahdin shine zai shiryar da ni zuwa ga tafarkin bauta masa shi kaɗai. irin wannan abin da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin suratul anbiya wa da qad ataina ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin Allah ce haƙiƙa mun ba wa annabi Ibrahim shiryarsa tun yana ƙarami ko mun kasance masana da yadda yake إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللائبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين suka ce ka zo mana da gaskiya ne ko wasa kake ce sam na zo muku ne muku bayanin wanda ya halicce ku ku kadaita shi da bauta saboda haka suka ya ce tallahi da la'akidanna asnamakum sai na ƙullawa gumakan nan da kuke bautawa makarkashiya kafin ku dawo faj'alahum juzazan sai ya ɗauko gatari ya sassara gumakan ya maida su gunduwa gunduwa illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'una sai ya babban banciki ko sa zo su ga halin da babban cikin yake ya rata ya masa gatarin a wuya suka suka ce man fa'ala haza bi alihatina innahu lamina zalimin wane ne yazo ya aikata ma gumakan nan namu haka kun ga sun faɗi tun anan waye ya aikata ma gumakanmu na farko kenan gumakan ba su san wanda ya aikata musu ba su ma ba su sani ba kuma an aikata musu illa uku gumakan ba su san wanda ya musu ba masu bauta ba san wanda ya musu ba kuma an musu kaga abu uku ya faru a lokaci guda da ke nuna kaskancin bautar wani Allah qalu sami'na fatan suka ce mun ji wani matashi yazkuruhum shi yake yawan ambaton gumakan nan namu yuqalu lahu ibrahim ana ce masa ibrahim sunansa ibrahim fa atubihi ala ayunin nasi la'allahum yashhaduna ku zo da shi akan idan mutane ko sa shaida su ma su halarci irin yaddarsa ko rashin yaddarsa qalu a anta fa'alta haza bi alihatina ya ibrahim suka ce ibrahim kai ne ka zo ka sassara gumakanmu da an zazzare masa ido yace bal fa'alahu kabiruhum haza wannan babban ne yayi amma fasaluhum su wanda aka kakkarya din ku tambaye su in kanu yan diquna in suna furuci sai kuma aka tsuru tsuru su dai an wa wani kafa daya an wa wani hannu daya an sarewa wani hannu su sun san ba sa magana kaga ya sake kada su karo na biyu fasaluhum in kanu yan diquna faraja'u ila anfusihim faqalu innakum adh-dhalimun ثم nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma ha'ula yantiqun suka ce ai ka san waɗannan ba sa magana yace to kun sake faduwa afata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun kun san ba sa amfanarwa ba sa cutarwa an bi su kuka bauta musu tir da ku da abinda kuke bauta ba Allah ba shin ba kwaye hankali ba suka ce to shi yayi kenan har riquhu wansiru alihatakum in kuntum fa'ilin suka ce ku kona shi ku kona shi kurmus ku taimaki gumakanku kaga sun sake faduwa yanzu suke taimakon gumakan ba gumakan ne za su taimake su ba wansuru alihatakum in kuntum fa'ilina to anan ne Allah ya shigo tunda an wa annabi Ibrahim taron dangi sai Allah ya shigo da aka wulla shi wuta sai Allah ya ce ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya ke wuta kasance mai sanyi, sanyin ma da aminci irin na air condition. Amma ala Ibrahim, Ibrahim kaɗai ne zai samu wannan saukin so da haka fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul aksarina sun nufi mummuna da shi Allah ya muka sanya su ne mafi taɓewa. iskala Ibrahim li abihi azara a tattakhizu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin ice wa mahaifinsa ina ganinka da kai da mutanen nan ana cikin bata wa nuri ibrahima malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين ra'a راى shamsa. فلما رأى القمر بازقا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازقة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون su ma haka yi musu da masu bautar taurari da masu bautar wata da masu bautar rana su ma ya je ya sha makantar da tunaninsu suka fahimci a shi abin da suke bautawa shi ma bawa ne na Allah la tasjudu shamsi wala lil qamar wasjudu lillahi lazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'buduna wazkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a kaga dai abun bauta ya kamata yasma'u wa yubsiru wa an anka shay'a to shi wannan la yasma'u wa la yubsiru wa la an anka shay'a baya ji baya gani baya tsina nama komai ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahman asiya ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahmani fatakuna lishaytan waliya ya ce masa wa zai ce a ragibun an an alihaci ya ibrahim ashe kana kyamar abin bautanmu la in lam tantahi la naka in baka daina ba sai na jefe ka ne maliya san da dare maka tafi ka ban guri sai ce salamun alaika aminci ya tabbata a gare ka sa'astaghfiru laka rabbi huka na bi hafiya sai na roƙa maka gafara Allah Allah ya kasance mai babbakiya da tausayi a gare ni shi yasa Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyahu. alƙawari ya ɗauka zai nema masa gafara falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu da ta bayyana a gare shi maƙiyi ne ga Allah sai ya kubuta gabarinsa inna ibrahim awwahun halim shi dama mai yawan kokoma ga Allah ne mai juriya ne to wannan jarumta ta annabi ibrahim an yi annabi ibrahim a cikin ƙasar iraki amma daga nan ya yi hijira ya koma Siriya yayi hijira ya koma Masar yayi hijira kuma ya zo ya aje matarsa Hajara da ɗanta a Jaziratul Arab wato inda ake kira Bakka ko Makka inda nan ne asalin inda aka gina ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala Sani Ibrahim ya kafa wannan garin Allah ya ambaci sunan annabi Ibrahim sau 69 a cikin alkur'ani a gurare daban-daban kuma duk annabawan da suka zo bayan annabi Ibrahim duka daga zuriyarsa ne wa min zurriyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Haruna wa kazalika najzil muhsinina wa Zakariya wa Yahaya wa Isa wa Ilyas kullum min as-salihin wa Isma'ila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luta wa kullam faddalna 'alal alamina annabawa 18 a cikin 25 da Qur'ani ya faɗa duka zuriyar annabi Ibrahim ne da kun ga wannan darajar da Allah ya bashi sai ya zama masu ci gaba da wa'azi da karantarwa duka zuriyarsa ne zuriyarsa ta kasu biyu akwai zuriyarsa ta gidan ishaqa akwai zuriyarsa ta gidan isma'ila shi ishaqa sunan mahaifiyarsa saratu ita ce uwar gida shi isma'ila sunan mahaifiyarsa hajara ita ce amarya to sai zama amarya ce ta fara haihuwa ita ce hajara da haka annabi isma'il shine babban ɗansa sai annabi ishaka shine wanda aka ɗauko shi da mahaifiyarsa aka kawo su suka kafa garin maka shi kuma wancan suka kafa garin baitul makadis shi yasa zuriyar annabi Ishaƙa da annabi yaqub su suka kafa baitul makadis lokacin annabi yusuf kuma suka yi hijira da shi annabi yaqub dan annabi Ishaƙa suka dawo masar lokacin da annabi yusuf aka bashi ko aka siyar da shi a masar kamar yadda qur'ani ya bayani shine Allah ta'ala ya ce waje alaha. Allah ya sanya wannan kalma ta annabi Ibrahim kalmar tauhidi da ta Allah kalimatan baqiyatan kalma ce mai wanzuwa a cikin zuriyarsa fi aqibihi a cikin zuriyarsa kalman aqib wani gurin Allah ya amfani da zuriya annabi Ibrahim wani gurin ya magana da ƴaƴan annabi Ibrahim nan kuma ya ce tsatson annabi Ibrahim ice wa janubuni wa baniya kaga wa baniya an na abudal asnam Allah ka nisanta ni da ‘ya'yana kada mu bauta wa gumaka rabbi inna hunna adalanna kasiran minan nasi haƙiƙa Allah gumaka sun halakar da mutane da yawan gaske can kuma yake cewa Allah yake cewa man yargabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa ausa biha ibrahim ko wa wassa biha ibrahim banihi wa yaqub ya baniya inna allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimuna kun ga wannan shine kalimatan baqiyatan an ci gaba da amfani da wannan kalma a cikin zuriyarsa wa janubni wa baniya anna abudal asnam kaga yace yau baniya a can ce yace qala wa min zurriyati qala la yanalu ahadiz zalimin wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati kaga ce yace dhurriyyati ce yace wa janubni wa baniyya dan kuma aqibihi kenan da aqib da zuriya da banin duk kusan ma'anarsu ɗaya ne suna tarayya su ne ‘ya'yanka da tsatsanka kaga shi yasa da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wane ne akramun nas sai ce yusuf ɗan annabi yaqub ɗan annabi ishaq ɗan annabi ibrahim annabi ɗan annabi ɗan annabi ɗan annabi annabi ɗan annabi jikan annabi tattaɓa annabi shine annabi yusuf waja'alaha ya sanya ta haɗin wa ya sanya annabi Ibrahim ko Allah aka ce shi annabi Ibrahim ne ya gadar da ita ga ‘ya'yansa kalimatan baqiyatan fi aqibihi kalma ce mai wanzuwa a cikin tsatsansa la'allahum yarji'una ko sa komo zuwa ga Allah subhanahu huwa ta'ala su wato kaɗai ta Allah da bauta aka sanya wannan kalma ta zama wanzajjiya ga wanda duk yake so ya koma ga Allah ga kalmar tauhidi nan shi yasa kuka ga yahudi sun ce ibrahim nasu ne nasara sun ce ibrahim nasu ne maguzawa sun ce ibrahim nasu ne musulmi sun ce ibrahim nasu ne to sai Allah ya raba rigima ita ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasaraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikina dama addini hudu ne a duniya ko kai musulunci ko kai yahudanci ko kai nasaranci ko kai maguzanci. to sai Allah da ya faɗi hudun ya ce to annabi Ibrahim baba nasare bane baba yahude bane baba maguje bane walakin kana hanifan muslima shi hanifi ne musulmi wa ma kana min al-mushrikina inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min mushrikina bai taba kasancewa cikin masu sharka ba inna aulan nasu bi ibrahima lallazina tabauhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin kun ga annabi ibrahim kenan shi na Allah ne na muminai ne na kuma masu tauhidi ne da kyakkyawar aqida bal matta'atu ha'ula'i Allah ya ce kaɗai mun jiyar da waɗannan daɗi mm, mm, mm. bal matta'atu ha'ulai Allah ya ce mun jiyar da waɗannan daɗi wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru masawallahu. Allah ya ce kafirai suna jin daɗi suna annashuwa suna faf suna faka facawa fafa abin nan ƙarshe za su faɗa cikin asara bal matta'atu ha'ula'i Allah ya ce mun ji yadda waɗannan daɗi wa aba'ahum mun ji yadda iyayensu daɗi fatamatta'u fa inna maw'idakum annar ku ji daɗi makomar ku wuta ce ultamatta'u Allah ya ce fa inna masirakum annar ka ce ku ji daɗi makomar ku wuta ce wa aba'ahum da kuma iyayensu mun ji yadda su da iyayensu daɗi hatta ja'ahumul haqqu har gaskiya ta zo musu wa rasulun mubin da kuma manzo wanda yake a bayyane hujjojinsa a bayyane mu'ujizozinsa a bayyane darajojinsa a bayyane halayensa a bayyane nasabarsa a bayyane matsayinsa a bayyane kyawunsa da sifarsa da martabarsa a bayyane babu wani abu na annabi da yake ɓoye an san asalinsa an san nasabarsa an san kyawun halinsa an san kyawun siffarsa an san mu'ujizozinsa an san shama'il ɗinsa an san halayensa wa innaka la'ala khuliqin azim walamma ja'ahumul haqqu lokacin da gaskiya ta zo musu anan ana nufin alqur'ani qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id qul ja'al haqqu wa ja'a qul ja'al haqqu wa kana zahuqa gaskiya ta zo al min rabbika fala takunanna ƙalu suka ce haza sihirun wannan ba komai ba ne face tsafi ne wai gaskiya suka kira tsafi kasan ku wannan shine asalin kangarewa Allah Allah ya aiko gaskiya ka tuhume shi da tsafi Allah ya gaya mana irin tuhumomi da suka dinga yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun san gaskiya ne fa innahum la yukazzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yaj'adun fa innahum la yukazzibunaka ay la yunsibunaka ila al-kazib ba sa dangana ka ga ƙarya sun san asalinka sun san gaskiyarka sun san amanarka sun san tushenka sun san halayenka amma dai suna jayayya ne da ayoyin Allah to daga cikin tuhumomin da suka wa annabi sallallahu alaihi wasallama sun ba hanyoyi guda tara don su daƙale musuluncin da Allah ya aiko annabi da shi hanya ta farko sun tuhume shi biljunun suka ce mahaukaci ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qalu ya ayyuhal ladzina zila alaihi dhikru innaka lamajnun suka ce ya kai wannan da aka saukan maka da ambato to haƙiƙa kai kana da tabuwa a kanka sai Allah ya ce nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kun ga Allah ya kare masa Allah ya ce na rantse da nu'ara da alƙalami da abin da suke saɗaltawa kai baka kasance mahaukaci ba saboda ni'imar da Allah ya maka ice ma bi sahibukum min jinna abokin nan naku ba shi da hauka jaza'u mu'ihi harirun wa jannatun da aqawla kuffarin asabathu jinnatun fama huwa illa min jahannama jannatun agasa به الله الورى فهو da تروي السدى أو زلة ice sakamakon mai bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a sa masa riga alhariri a sa shi a aljanna ka bar faɗar kafirai da suka ce hauka ya taɓa shi shi bai kasance face garkuwa ne daga jahannama Allah ya taimaki talikai da aiko shi shi wata girgijiya ce tura da take shayar take kosar da mai kishirwa au zillatin ko inuwa ce ta tafayya'u da take faɗi kowa ya shiga ƙarƙashin ta ya sha inuwa to shine Allah ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun sannan sun tuhumce shi da sihiri wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura azzalimai suka ce ba kowa kuke bi ba face wani mutum ne kawai wanda aka sihirce shi wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir in sun ga ayar Allah sai su bujire su ce wannan tsafi ne zartacce kun ga tuhuma ta biyu tuhuma ta farko tuhuma da hauka tuhuma ta biyu tuhuma da sihiri tuhuma ta uku tuhuma da ƙarya wa qala na kafiruna haza sahirun kazzab suka ce wannan matsafi ne kuma maƙaryaci ne wa qala kafaru in haza illa ifkun iftarahu wa aanahu alaihi qaumun akharuna Allah ya ce faqad ja'u zulman wa zura kafirai suka ce wannan ba komai bane face kiran ƙarya ne da ya kirkiro shi kuma wata jama'a ce ta taimake shi Allah ce sun zo da zalunci da kuma kiran ƙarya kun ga tuhuma ta uku kenan tuhuma ta hudu suka ce asatirul awwali suka ce tatsuniya ne wa qalu asatirul awwali naktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila suka ce tatsuniyoyin mutanen farko ne yake kwafo su ana masa shiftar ta safa da yamma kun ga tuhuma ta nawa ta hudu tuhuma ta biyar suka ce wani mutum ke koya masa wani mutum ke koya masa na alamu annahu ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين Allah ce haƙiƙa mun san suna cewa mutum ke koya masa to harshen da suke tuhuma ko suke karkata zuwa gare shi shi ba balarabe ba ne wannan kuma harshe ne balarabe bayyananne tuhuma ta shida tuhumarsu da ɓata a kira muminai batattu Allah ya ce wa izara auhum qalu inna haula ila dallun in sun ga muminai da annabi sallallahu alaihi wasallama sai suna cewa waɗannan dukkan su batattu ne na bakwai yi musu dariya in an gamu da muminai a musu dariya innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakuna Allah ya ce haƙiƙa kangararru idan sun ga masu imani sai su dinga kyakyace musu da dariya ana musu ba'a ana musu izgili tuhuma ta takwas suka ce wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce amma canza annabtar dan me za a aiko musu wanda basu zaba ba wanda za mu bayani a gaba sannan tuhuma ta tara istihza'i rusulin min qablika fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'una Allah ce haƙiƙa an yi ba'a an yi izgili an yi ɗan kira an yi tsokana ga manzannin da suka gabace ka sai abin da suke izgilin sakamakonsa ya afka musu Allah ce inna kafaina kal mustahzi'ina mu za mu isar maka da waɗanda suke maka ba'a suke maka izgili suke tsokanar ka Allah ya halaka su gaba ɗaya shine Allah ta'ala ya ce lokacin da gaskiya walamma ja'ahum haqqu lokacin da gaskiya ta zo musu qalu haza sihirun suka ce wannan tsafi ne wa inna bihi kafiruna mu kuma mun kafirce masa bamu yadda da shi ba na'am وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك ؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ duniya, مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ الله سبحانه وتعالى yace wa qalu su kafuran maka na lokacin sun ce laulanu zila dan me ba a saukar da hadhal qur'anu wannan ƙur'ani ba ala rajulin a bisa wani mutum azimin mai girma min alƙaryataini daga alƙaryu sanannu manya guda biyu su ne maka da ta'if don me Allah bai zaɓo manzo daga cikin manyan gari ba sai a turo musu ɗansu a turo musu wanda suka fi shi shekaru wato suna ga annabtan ma ya kamata a ce su za su zaɓa wa Allah wanda zai aiko Allahu yastafi minal mala'ikatu rusulan wa minan nas Allahu a'lamu haisu ya yaj'alu risalatahu Allah shi ya fi sanin ina zai saka manzancinsa ba wai mutane ne za su shawara su zaɓi annabi ba to sun ɗau mataki na zuwa su samu amminsa abu talib suka samu abu talib suka ce ɗan nan naka fa ya dame mu ya kamata ka ja masa kunne sai abu talib ya lallashe su suka je annabi ya ci gaba da wa'azi suka dawo suka ce ɗannan nan naka fa in baka ja masa kunne fa za a yi yaƙi ya raba mu da ‘ya'yanmu ya raba mu da matanmu ya raba mu da bayinmu ba mu yadda ba ka ja masa kunne sai abu talib ya kira annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya kai ɗan ɗan uwana ka dan sassauta mutanen nan naka sun damu sai ya ce ya am kana ganin ranar can da za su samu iko su hau kan ranar can su tsokano zafinta su zo su ɗana min a jikina ba zan iya barin wannan aikin ba kana ganin watan nan da za su hau su je su ɗano sanyin watan nan su zo su ɗana min a jikina ba zan ba aikin nan ba sai na isar da shi ko na mutu akan hanya sai ce ɗan amina ɗan ɗan uwana ci gaba da aikin da Allah ya sa akwai wannan ita ce ingantacciyar ruwaya akwai ruwaya ta bi cewa da za su ɗauko rana su ɗora min a wannan tafin hannun su ɗauko wata su ɗora min a wannan tafin hannun akan sai na bar wannan Ka gana ina jin tsananin zafi na ina jin tsananin sanyi akan sai na bar wannan aikin ba zan daina ba don Allah ne ya sa ni to wannan ruwaya din akwai rauni a cikin isnadin ta wacce ita ce tafi inganci ta farko din to sai suka kawo wani yaro suka ɗauko wani kyakkyawan yaro suka suka samu Abu Talib suka ce mutum da mutum yace kwarai ko suka ce to ga dan mu zamu baka ka baka ka ba mu naka mu kashe sai ce amma ban taɓa ganin mahaukata irin ku ba ya za ku kawo min ɗanku in ciyar da shi kuma in ba ku nawa ɗanku kashe wannan ba taɓa yin wannan ba a duniya wallahi haka ba za ta saɓu ba Shi ne suka tafi to lokacin da aka rubuta takardar sulhu sulhu ta ko kuma takardar zalunci ta hana siye da siyarwa da ƙaƙaba takunkumin karya tattalin arziki ga waɗanda suke goyon bayan annabi sallallahu alaihi wasallama da da quraish musamman banu hashin da banu mutalabi sai ya zama an hana siye da siyawa da su har shekara uku to sai da suka zo wasu mutum biyar daga cikin quraishawa suka shirya akan za su je su yaga wannan takarda isa tana da tsawo za su je su yaga takardar sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira abu talib ya ce sani ba ma wannan takarda da suka rubuta ta zalunci suka rataye a jikin Ka'aba na an daina siye da siyawa da mu Allah ya turo gara ta cinye duk inda sunan zalunci yake a jikin takaddar yanzu sura sunan Allah kadai ya rage a wata ruwaya ɗin kuma ta cinye duk inda sunan Allah ke jikin takardar yanzu iya zaluncinsu ne ya rage sai abu talib ya kana da tabbas akan haka ya ce eh sai ya samu ƙuraishawa ya ce suka ce eh ice na zo muku da wani babban magana suka taru ya ce ɗan amina ya ba da wani labari idan labarin nan ya tabbata gaskiya ne to ina so ku kyale shi ya ci gaba da aikinsa don abin ya nuna ba nasa bane na Allah ne in bai tabbata gaskiya ba to zan miƙo muku su ku kashe shi suka ce menene menene ice waccan takaddar da kuka sa a cikin shantu kuka makale a jikin ka'aba wanda kuka rubuta sunan Allah kuma kuka rubuta za ku zalunce mu ya ce min Allah ya turo gara ta cinye duk inda sunan Allah ke jikin takaddar ko a wata ruwan ta cinye duk inda zalunci ke jikin takaddar tunda yanzu ban sani ba ku sani ba wannan labarin gaibu ne Allah ya sanar da shi ya faɗa to a duba in gaskiya ne ku kyale shi in ba gaskiya bane kuma ni zan miƙo muku shi ku kashe shi suka ce ai mun yadda ɗari bisa ɗari aka je aka ɗauko takarda ana warewa sai ga abinda da manzo Allah ya faɗa a jiki gaskiya ne wasu suka musulunta wasu suka samu daman yin musuluncin su ba takura wasu kuma suka ƙara tsauraya suka ce kun ji ba sihiri yayi sihiri yayi ka san Allah wato bai nufin shiryarka ba ko an nuna maka mu'ujiza an nuna maka karama an nuna maka komai sai mutum ya ce sihiri ne ko ce tsafi ne ko ce daba ne ko ce rufa'ida ne ko ce siddabaru ne shi kenan kawai sai ya ci gaba da halakarsa to da suka ga wannan ba zai yi ba sai suka zo kuma suna wasa da annabtar suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce mun zo maka da abinda mun san wannan za zaka karba ice menene suka ce idan kuɗi kake so za a yi maka ginauniyar maka sai ya zama duk maka ba buloniya irinka sai ka daina wa'azi ice to na ji na ɗaya na biyu in aure kake so za mu tara maka matan gari nan ka zaɓi kyawawa guda goma ka aura sai ka daina wa'azi ita to sai me suka ce na uku idan mulki kake so ba ma hamayya mun yadda kai ne shugaba eh, a bauta gunki ɗari ku amma kai ne shugaba ita to sai me suka ce in kuma ba ka da hankali ka taɓo to mu tara kuɗi mu tare ma magani sai ka warki shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun ga masu kace eh sai karanto musu alqur'ani duk suka rude kace a lalle ba sassauci lalle ba sassauci to haka suka sai kuma suka da suna cewa wai abin da yasa ba za su bi annabi ba ai shawara da su ba su suke so su bayar da annabi dan takara dan takara annabta sai Allah ya zabo musu wanda bai shawara da su ba shine suka ce wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ina ma an saukar da wannan alkur'ani ala rajulin azimin wannan azimin din sifa ce ta rajulin din sai ka hada su ala rajulin azimin sifa ne da mausuf min ni? sai an wato ina ma an saukar da wannan qur'ani bisa mutum mai girma daga alqaryin nan guda biyu to shine Allah ya musu raddi yace ahum yaqsimuna rahmat rabbika yanzu su ne suke raba rahamar Allah su ce abawa ne su ce abawa ne rahamar Allah da ya saukar ta lafiya ta arziki ta ilimi ta wadata ta ‘ya'ya ta ruwan sama ta tsirrai su suke rabawa to tunda Allah bai sa rabon arziki a hannunku ba ina kuma ga annabta wanda ita ce babban arziki ahum ya qasimuna rahmat Rabbi. Allah ce nahanu qasamna bainahum ma'ishatahum mu ne muka raba rayuwarsu a tsakaninsu muka yi wani mai arziki muka wani mawadaci muka wani mai ilimi muka wani mai samu wani a samu a hannunsa wani shugaba wani abishi mu muka rarraba komai muka ba kowa abin da ya dace da shi fil hayatid duniya a nan rayuwar duniya ana ana ba'dahum Allah ya ce ko mu ne muka ɗaukaka shashin su fauka ba'din akan shashi wasu suna sama da wasu wasu suna sama da wasu duk inda kake rayuwa a kowace irin kujera a kowane irin matsayi a kowace irin daraja sai ka tarar da mutum uku sama da kai daidai da kai ƙasa da kai a karatu akwai sama da kai akwai daidai da kai akwai ƙasa da kai a kuɗi akwai sama da kai da ƙasa da kai da daidai da kai a mulki akwai sama da kai ƙasa da kai daidai da kai a talauci akwai sama da kai akwai daidai da kai akwai ƙasa da kai a talauci a kyau akwai sama da kai ƙasa da kai tsawo akwai sama da kai ƙasa da kai daidai da kai ko me kake takama sai kaga ba kai ne na ƙarshe a duniya ba akwai sama da kai akwai ƙasa da kai ko menene ne to kun ga Allah ya ce mun ɗaukaka shashin mutane akan sashi darajatin wajen darajoji abinda ake kira daraja hawa-hawa in ka ce darakat sakkowa ƙasa-ƙasa darajat hawa sama-sama liyatta hiza ba'aduhun ba'adan sukhuriyan Dan shashi su riƙi shashi a matsayin ma'aikata a matsayin leburori duka yan ce ƙungiyar 'yan labo kaga ma'aikata kenan ko waɗanda ko civil servant waɗanda suke aiki ake biyan su 'yan ƙwadago waɗanda za su yi aiki a biya su duk ƙarshen wata ko daga safa zuwa yamma duk mai aiki a biya shi sunansa ɗan ƙodago ko ba haka ba ne Karshen wata za a biya ka karshen shekara za a biya ka sati za a dinga biyan ka kullum za a dinga biyan ka ko nan take za a biya ka wanda za ku yi jinga da shi ya maka aiki ai kaga a ƙasa yake da kai sai kaga kana ma wani aiki wani yana ma yan sai kaga mutum ya je shi yayi aiki an biya shi shi ma sai zai ba ne ce wancan takalmi na wancan hulata kaga shi ma ya sa wani aiki shi ma na mai wanke hulun ya kaji ya ban wake da shinkafa da fomin zubo yanka min tsire kaga shi ma ya sa wani aiki shi ma mai tsiren sai ga tafi wajen mai nama yana cewa yanka min dabban nan shi ko ga tafi kawai yana asiyan mun da dabban nan wani ya tafi yana asiyo harawa wani yana asiyan mun da ruwa wani yana cewa kai samun a mota sai ga kowa yana wa kowa aiki sai ka ga abu ɗaya kafin ya zo gare ka ya gamu da ayyuka da yawa ka mulmula loma ka cure ta a gaban ka. ka kalli miyar da ke gabanka ka ga loman nan sai da aka kusan shekara ko wata shida ana mata aiki hmm? tun daga kaftun ƙasa ake fara shirin loman nan daga kaftu an fara shirin loma a yi ruwa a zo a sai taki duk shirin loma ake ma a ba gona taki a zo a shuka hmm? in ta fito a yi ba yi sassabe ko a yi shuka in noma a fito a zo a yi noma a yi maimai hmm? in ya girma a yi girbi misali a girbe a zo a yi sussuka a tara ya bushe a yi sussuka a sussuke kuma a sheƙe hmm? sannan a ɗure a buhu kuma a siyar wani ya ɗauka a mota shi kuma ya kai shi ma a biya shi mai ɗauka a mota, mai dakon ma a ɗauka a zo a aje ka zo ka siyo ka kai watakila a surfe a baka ce a kai wa mai niƙa ya nika mai tankaɗe ta tankaɗe sannan a zo a talge a tuti sannan a zo a malmala a siyo itace a siyo kananzir a siyo murhu a siyo tukunya duk wannan hidimar da ake wa makace in an kuma a siyo kokon da za a lailaye za a lailaye kuma in an kyaba a cikin kwano kuma ba zai ciwu ba duk hidimar nan da aka ba zai ciwu gaya ba sai kuma koma ɓangaren miya hmm? ga wani ya je ga masu noman tattasai masu noman tumatiri duk dan a taimaka lomaka magi gishiri watakila daddawa ko kanwa hmm? sannan ga mai kananzir mai mai mai magi mai gishiri mai itace mai kananzir duk in ma za a bina hadda mai mabirgi da za a burga miyar duk waɗannan ana ma hidima ne ƙarshe sai ka ga mutanen da suka ci abinci a kan loman nan da miyan nan Allah ya yawa da su kafin ta zama loma kafin wannan ta zama miya shi sa Allah ya ce wani yana sassaƙa wani yana ci ƙarƙashin wani wani yana samu ƙarƙashin wani shi sa ana aiki a ƙasa sai kaga kowa ya samu lebura ya samu ya siya wannan shi ma ya siya a wajen wannan sai kaga komai yana motsawa kasuwa na motsawa ma'aikata na motsawa leburori na motsawa wannan ya samu kuɗi ya siya a wajen wancan shi ma ya je ya siyo ya siyar ya tafi Kano ya siyo ya je Sokoto ya siyo ya je kaza ya siyo ya kaya ajiye shi ma wannan ya siya ya siyar ya siya ya ba wancan ya ɗauka in ka ɗauki rigar ka kaɗai kaga wanda suka ci abinci a kai ita ma tun daga noma audigar in ta audiga ce da wahalhalin auduga da kaɗe audugar da siyawa kamfanin da tacewa da yin zaren da yin yadin da motocin da su ɗebo da wanda zai je siyo ya zo yanka da telan da zai yanka da wanda zai zare da mai ɗinkin da mai sabis ɗin keken ɗinkin duk kan riga ka suke ci ha a zo mai tuf ɗin da za a gwada ka a yanka a abin nan haka zo ka sa sai ka ga jama'a sun ci abinci da yawa a kai to haka Allah ya sa rayuwar take gudana shine Allah ta'ala yace liyattakhiza ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika jin kan Allah ta'ala mahaliccinka khairun shi yafi alheri mai ma'una daga abin da suke tarawa ma'ana annabta da ilimi da imani da tsoron Allah shi yafi alheri daga abin da mutane suke tarawa a duniya domin duk abin da aka baka in ba imani ba shi da amfani walaula an yakuna nasu Allah ya ce in banda mutane kada su kasance ummatan wahidatan al'umma ɗaya a kan kafirci duk su kangare wa Allah wato su zama suna zaton arziki wani abu ne la laja'alna Allah ya ce da mun sanya liman yakfuru rahmani, ga wanda ya kafirce wa Allah li buyutihim suqufan da mun sanya musu suqufan zinare li buyutihim ga gidajensu a sanya rufin ɗakinsu ya zama na zinare ko na azurfa laja'anna lima yakfuru bi rahma li buyutin suqufan da mun sanya ga rufin dakunan gidajensu suqufan ya zama rufin min fiddatin na azurfa ne da Allah ya sanya rufin ɗakin waɗanda suka kangarewa Allah sai Allah ya musu dukiya ya musu arziki ya musu wadata ya zama rufin kwano ma da azurfa ake yi saboda tsabar wadata da arziki min fiddatin na azurfa wa ma'arija sannan da matattakalar benan da za su hau su je sama wa ma'arija alaiha yazharuna wanda suke bayyana suke tattaka asalin zahara ala kenan Allah ce fa masaqa'u an yazharuhu ba za su iya wato abin nan tsallaka shi ba ma'ana ba su iya hawa kan katanga su tsallaka ba wa masaqa'u lahu naqaba li yuzhirahu ala ad-din kullihi ay li yuliyahu kenan yana nufin daukaka az-zahir ay al-ali wanda ya daukaka kenan to shine Allah ta'ala ce to in banda kada mutane su kangare da mun sanya wa waɗanda suka kafurce wa Allah ar-Rahmanu mu sanya rufin ɗakin su ya zama na azurfa matattakalan su da suke takawa saboda tsaba arziki su ma da azurfa suke yi wani buyutihim abuwaban kuma da mun sanya wa gidajensu ƙofofi na azurfa wa sururan da mun sanya musu gadaje na azurfa alaiha a kai suke dogara karaga da kujeru da langusita ɗin da suke zama su shakata Allah ce da mun sanya ta zama ta azurfa wa zukhrufa kuma da mun sanya musu zinare wa in kullu zalika Allah ce lalle wannan duka lamma mata'ul hayatid dunya duka jin daɗi ne na duniya wal akhiratu samun lahira inda rabbika a wajen Allah ta'ala mahaliccinka lilmuttaqina ya tabbata ne ga masu tsoron Allah mai tsoron Allah ne kadai zai samu lahira amma duwannan tarkacen na duniya Allah ya ce in banda kakku ga kafirai na jin daɗi an yi ma gidajensu na azurfa rufin kwanansu na azurfa kafar benansu ta azurfa ƙyauren gidansu na azurfa matattakalan gidansu ta azurfa sannan kayan kwalliyar gidan a sa din na zinari. ka ku ce wai wai wai waɗannan suna saɓan Allah amma jibi abin da suke samu Allah ya ce in banda ka ku yi wannan ya zame muku fitina to da na sa haka ne amma wal akhiratu inda rabbika lil muttaqina lahira wato ita tafi tabbata a wajen Allah ka ga masu tsoron Allah shi sa aka ce lil muttaqina saboda duk abin da zaka samu a wajen Allah in baka da tsoron Allah aikin banza ne duk abin da zaka samu a duniya in baka samu tsoron Allah ba kayi asara kun ga qur'ani gaba ɗaya. Allah ya ce menene shi hudan lil muttaqina qur'ani shiriya ne amma ga masu tsoron Allah asali Allah ya ce hudan lin nasi wa bayyinatin minal huda Shirya ne ga kowa da kowa amma tunda ba kowa da kowa yake karanta shi ba ba kowa da kowa yake sanin fassararsa ba ba kowa da kowa ya imani da shi ba ba kowa da kowa yake aiki da shi ba shi yasa ya zama hudan lil masu tsoron Allah ne kadai yake zama shiriya a gare su to aikin kama in kayi Allah ya ce ba zai karɓa ba sai kana jin tsoron Allah innama ya taƙabbalu Allah min almuttaqina kadai Allah yana karɓa aiki ne ga masu tsoron Allah hatta guziri Allah ya ce kai guzirin tsoron Allah wata zawadu fa inna khayra zadi taqwa ku yi guziri mafi alherin guziri shine guzirin tsoron Allah duk abin da zaka samu a duniya to ya zama tsoron Allah ne akan gaba Allah ta'ala ya ce waliyansa ma sune masu tsoron Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa yahzanun Allah yahzanun allazina amanu wa kanu yattaquna sune waɗanda suka yi imani kuma suna jin tsoron Allah sune waliyan Allah in uhu illa almuttaqun kadai waliyan Allah sune waɗanda suke jin tsoron Allah hatta abota Allah ya ce duk abotar da ba gina ta kan tsoron Allah ba sai an shiga uku ranar alkiyama al-akhillau yawma izin ba'dhum li ba'd adun illa al-muttaqin Allah ya ce duk wasu masoya guda biyu a ranar alkiyama za su tashi suna jin haushin juna suna gaba da juna sai waɗanda suka gina abotarsu akan tsoron Allah hatta wajen adalci Allah ya ce i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wato ku yi adalci adalci shi yafi kusa da tsoron Allah haka wajen sa tufafi ma Allah ya ce wa libasu taqwa zalika khairun riga tsoron Allah ita ce tafi alheri aljanna ma Allah ya ce uiddal lil muttaqina ita ma an yi tanadinta ne an shirya ta ne ga masu tsoron Allah ba wanda zai shiga aljanna sai mai jin tsoron Allah da Allah ya lissafo siffofi kusan guda goma ƙarshe sai ya ce dinna masu tsoron Allah ne laisal birra an tuwallu wujuhakum قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الركاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وهين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون duk wannan daraja da aikin da Allah ya faɗa sun yi imani da kaza sun ciyar sun yi haƙuri sun yi godiya sun yi kaza sai Allah ya ce su ne suka yi gaskiya su ne masu tsoron Allah wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardu has-samawati wal ard sai ce mi uiddat lil muttaqina duk aljannan nan da ta da yawan ta an yi ta ne ga masu tsoron Allah inna lil muttaqina mafaza masu tsoron Allah su suke da marabota su za su samu rabo shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama in zai maka wasiya sai ya ce ittaqillaha haythu ma kunta duk inda kake a gida a waje a wajen aiki a ofis a sana'a a ilimi a karatu a aikin gwamnati ko ina kake kaki ne kujera ce matsayi ne karatu ne girma ne fusaha ce dabara ce to ka ji tsoron Allah a ciki haythu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan da Allah ya tashi wasiyarsa ga duk halittarsa yace wa laqad nan na utul kitaba min qablikum wa a an ittaqullah yi wasiya ga waɗanda suka gabace ku da ku kuma ku ji tsoron Allah to shi ne guzurin da mutum zai samu ranar alkiyama manzo Allah ce attaqwa hahuna attaqwa hahuna usikum bi taqwallah was-sam'i wa taa wa in ta'ammara alaykum abdun habashi manzo Allah ina muku wasiya da jin tsoron Allah da kuma wato G da B ko da wanda ke jagorancin ku bawa ne ba habashi kun ga ana nuna mana tsoron Allah shine babban guziri Abu Hurairah yana cewa khalli dhunuba sagiraha wa kabiraha zaka tuqa kun misla mashin fawqa ardi shauki yahzaru ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala min alhasa kada a tambayi sai na bakar me takawa ice ka taba bin hanya mai kaya ba takalmi a kafarka kuma da daddare ne ana duhu mutum ya ce na taɓa bi ya ce yaya kai ice taka tsantsan nai yaya taka tsantsan yake shi ne kana tafiya a hankali kuma sai ka ɗan ɗora ƙafa ka ɗan ɗora ka ji babu abu na sai ka saki in ka ɗaga ta biyu sai ka ɗan tafi tafi tafi tafi ka ɗan shafa da ƙafarka ka ji cewa gurin ya kamata to haka ya kamata rayuwarka ta kasance kana tafiya kana taka tsantsan shi yasa kuka ga Allah ma da ya tashi faɗan masu girma ya tashi raba position da promotion ɗin masu imani sai ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum mafi darajar ku a wajen Allah shine mai tsoron Allah so da ka ba abin da za a gaya maka a duniya in aka ce ka ji tsoron Allah to ba karin wani abu shi sa kuka ga Allah in ya tashi aljanna afa naj'alul muttaqi afa naj'alul muttaqina muslimina kal mujrimi أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا fasika. ba za su daidaita a wajen Allah ba don haka wannan shine sakon Allah subhanahu wa ta'ala gare mu cewa kada mu yaudara da duniya kada mu shagala da duniya kada mu ɗauki duniya bakin wani abu kada mu ga waɗanda ba musulmi ba an ba su kuɗi an ba su wadata an ba su kaza mu ɗauka cewa ai mu ma sai mun kamo su ba haka bane wata rana ali zainul abidina radiyallahu an ya gamu da wani bayahude cikin talauci cikin yunwa cikin fatara shi kuma cikin kwalliya cikin ado yana tafiya sai ya ce ina da magana ali zainul abidi ce me maganarka yace annabinku ya ce a duniya sijinul mumin wa jannatul kafir annabinku ya ce duniya kurkukun mumini ce kuma aljannar kafiri ce to kuma na ga kai gashi kana jin daɗi ni gashi ba na addinin kuma na shan wahala to ya za a yi da wannan hadisi sai ce kwarai kuwa ai haka ma hadisi yake nufi a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir kai da yake kafiri ne wannan wahalar da kake sha in aka kwatanta ta da wacce za ka sha a cikin wutar jahannama a aljanna kake ni kuma wannan daɗin da nake ji in aka kwatanta shi da aljanna da za a saka ni a cikin kurkuku nake bana jin daɗi abin da ake nufi kenan baka kai a cikin sai ce eh gaskiya haka ne fahimci to shine kawai kai kalmar shahada shine kai ba wadata to don haka Allah ya ce kada ku yaudara kada ku la yagurrannaka taqallubul lazina kafaru fil bilad kada jujjuyawan kafirai a ban kasa ta burge ka ka dinga ganin sun yi kuɗi sun mallaki nukiliya sun mallaki kaza kalmar shahada duk za ta ruguza waɗannan abubuwan ɗazu an bugo min waya daga amerika da yake watan septemba ya kama suka bugo min waya za su yi hira da ni a kan wata magana guda biyu da aka ce obama ya faɗa magana ta farko shine za su janye sojojinsu gaba ɗaya daga iraki magana ta biyu za su kira falastinawa da yahudawa a zo a zauna a tattauna akan makoma isra'ila to shi ne suke so su yan voice of america wasu ma na jin sun ji su ji meye matsayin musulmin duniya a kan wannan abin da za a yi to shi ne musu bayani na minti goma sha biyar a kan matsayin mu musulmi abin da muke gani cewa gazawa amerika ce kasa wacce ce tsoranta ce ta kashe wasu ta halaka wasu ta kaskanta wasu ta kawo rigingimu na siyasa ta kawo rigingimu na tashin hankali a iraki kuma tana so ta gudu don haka ba komai ba ne gudu amerika take so ta yi daga wannan yanki bayan ta haɗa rigima siyasun ƙasar sun zama na ƙabilanci sun zama na ɓangaranci ana ta zubar da jini ana ta dasa bama-bamai sannan ƙasa iran da ƙasa syria su suke juya siyasar ƙasar abin nan a kasar iraki wannan yasa amerika ta ga kullum asarar sojoji take yi kullum asarar sojoji take biliyoyin dala ake kashewa amma sun kasa cin nasara da mu a gurinmu wannan gudu ne tsoro ne sun abin ake cewa ba su ruwan madaci su kurkure da na hagan sun ji tsoro abin da ya koro su kenan na biyu sai magana ta'addanci na ce magana ta'addanci abin da ya kamata a tsaya a fassara wa duniya me ake kira ta'addanci domin ta'addanci a ma'aunin amerika yana bin wani addini da wata ƙabila da wani yanki shi kuma ta'addanci ba a dangana shi ga wani addini ba a dangana shi ga wata ƙabila ba a dangana shi ga wani yanki na duniya sun ɗauki ta'addanci sun kai gaba ta tsakiya kaga sun masa guri sun liƙawa larabawa kaga sun masa ƙabilanci sun dangana shi ga addinin musulunci kaga sun masa addini kena a gurinsu balarabe ɗan gabas ta tsakiya musulmi shine ɗan ta'adda Na ce wannan sai an zauna an masa gyara a fahimci ta'addanci kowa ma yana iya ta'addanci kuma ana iya samun kowa ba ɗan ta'adda ba ana iya samun 'yan ta'adda a kowane addini a kowace ƙabila a kowace ƙasa a kowane zamani a kowane lokaci in yadda a yi ta'arifin ta'addanci ya sa mutane suke ga ba yaƙi da ta'addanci amerika take ba yaƙi da musulunci shi kuma addini lokacin da kake yaƙi da shi yaɗa shi kake yaɗa shi kake yana daɗa shiga a duniya to mun yi hira doguwa ina jin sun sa minti shida ɗazu kuma za su ci gaba da sawa ya kamata a bibiyi wannan hira da aka yi a yanzu akwai hajjiya aishatu jibir dukku former minister wannan baiwa Allah ba abin da za mu yi mata sai dai mu mata addu'a Allah ya saka mata da alheri tunda aka fara wannan aiki na wannan kwamiti ake yi da ita ta ba da kuɗi a harkar midiya ta bayar duk shekara sai ta aiko da wani abin da za a raba musulmi a ƙarƙashin wannan kwamiti saboda muna mata addu'a yanzu ma ta aiko da shinkafa buhu manya-manya mai arba'in arba'in guda goma sannan ta aiko da shadda shadda na mutum ɗari ta aiko da atamfa na mutum ɗari sannan da masara buhu ashirin abinda ta aiko kenan to Allah ya saka mata da alheri ya ninka mata ninkin ba ninkin wani bawan Allah ya aiko dubu ɗari hudu wani bawan Allah ya ko dubu kun ji rakam ɗin ko dubu ɗari hudu a sa a asusun marayu jama'ar masallacin uban doman na faɗa da ke unguwar madaki sun ɗauki nauyin marayu guda ɗari sun ce sun ɗauki nauyin marayu guda ɗari wani ya auko naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya a yi wa babansa addu'a Allah ba shi aiki na gari wata ruwa ta aiko dubu ɗaya a yi mata addu'a game da yaranta da aka kora a makaranta Allah ya mai da su ko ya canza musu mafi alheri kun san gobe za mu je kurkuku don haka mun ce kowa ya kari gassa mai kyau a kai wa ɗan'uwansa da ke ɗaure ko hula ko takalmi ko kayan abinci ko sauran kayayyakin da aka yi bayani ya halatta a shiga da su to an kawo wasu gobe za mu je daka gobe da safe duk wanda bai kawo ba ya yi ƙoƙari gobe ya kawo nan ƙarfe takwas da safe zuwa tara za mu je gobe an riga an yi salatin ba kowa ake nema ba akwai adadin mutanen da suka bamu mu kagan ka zo ka karya mana lissafi an ba mu iya adadin mutanen da za mu shiga da su don haka ba a son ka zo in baka cikin list ɗin waɗanda muka ce za a je da su da ka waɗanda za a je da su za mu je ‘yan uwanmu na kurkuku mu ga halin da suke ciki mu musu addu'a sannan kuma mu musu wa'azi sannan kuma mu karantar da su cewa su ji tsoron Allah ya sa zaman sa kurkuku ya zama dalilin halayya gyarayyar su in sun fito su kama sana'a sannan akwai wani babban albishir sai mun dawo gobe zan muku na wasu daga cikin yan kurkukun insha Allah za ku ji me zai faru gobe in mun dawo insha Allah ta'ala saboda haka muna musu addu'a wanda suka shiga ciki Allah ya fito da su wanda suka shiga da wani kuskure nasu Allah ya sa su gyara kuskuren ya fito da su waɗanda kuma suka shiga bisa kuskure su aka musu to Allah ya kawo dalilin fitar su sannan uwa sun ci gaba da bada gudunmawa ta yar uwa ta aiko dubu ɗaya a yi mata addu'a game da yaranta da aka kora wani ya kawo naira dubu hudu a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa wani ya aiko naira dubu ɗaya ce ban taɓa yi musu mai ban taɓa yin musu yin musu ko jayayya da iyayena ba a yi musu addu'a Allah ya yi musu arziki ni kuma Allah ya raba ni da su lafiya amma ka kyauta wani ya aiko naira dubu ɗaya a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa wani ya aiko naira dubu ɗaya a sa asusun marayu a yi masa addu'a Allah ya shirya masa da yaransa shi ma wani bawan Allah ya aiko da naira dubu goma ya ce saura dubu biyu na shekara da ta gabata kuma a sa sunansa a shekara mai zuwa wata baiwa Allah ta aiko naira dubu goma kuma ta ce a sa sunanta a shekara mai zuwa to mata fa sun zabura wata baiwa Allah mai suna hajji Aisha ta aiko naira dubu goma sha biyu na shekarar da ta gabata ai mata addu'a Allah biya mata bukatunta daga wata ‘yar uwa ta aiko sadakan les na naira dubu ɗaya ok les da naira dubu ɗaya wa na san les a yafi dubu ɗaya dai mai kyau ne ta aiko les da naira dubu ɗaya a yi wa mijinta addu'a Allah ya sa ya bar shaye-shaye mijinta ne ke shaye-shaye take ma addu'a Allah ya raba shi da shaye-shaye waɗannan bayan Allah sun aiko naira dubu dubu ɗaiɗe kuma suka ce a sa sunansu a tsarin dubu dubu su ne kamar haka akwai wani hadi aminu findiga akwai marigayi alkali a wake sunan babansa ya ce a sa kenan sai kuma usman dauda alkali marigayi alkali aminu findiga ɗansa ya aiko ya ce a sa sunansa da na babansa zai dinga biya musu duk dubu ɗaya a saka asusun marayu shi baban nasa allah ya kai masa lada alhaji muhammadu tudun hatsi ya aiko naira dubu biyar a sa asusun marayu a yi masa addu'a allah biya masa bukatunsa da kunga yan uwa jama'a sun farka ana ci gaba da kawo taimako da gudunmawa domin faɗaɗa wannan aiki wani ya kawo naira shi ma ɗari biyar wani ya kawo naira ɗari takwas wani ya kawo ɗari biyu wani ya kawo ɗari uku duk bukatu suke da shi a wajen allah wani ya aiko ɗari biya ce a taya shi addu'a shekarunsa talatin yana gidan haya wani ya aiko ɗari uku a masa addu'a shi da mamarsa wannan uwa ya aiko ɗari biyu a taya shi addu'a ya ce yana neman aikin gwamnati Allah ya bashi wannan uwa ya aiko ɗari biyu shi ma a masa addu'a Allah ya bashi dimishin na jami'ar jihar Gombe wani ya aiko ɗari biyu a taya shi addu'a Allah ya bashi aikin yi wani ɗari ɗaya a taya shi da addu'a ya ce ana bin sa bashin dubu ishirin da biyar Allah ya bashi ikon biya wani ya aiko ɗari shi ma taya shi da addu'a kan bukatunsa ga sunan masu ɗari biyu biyu kowa dai da wanda sunansa ya fito da wanda bai fito ba duk muna musu addu'a Allah ya mai wa kowa ninkin ba ninkin na alheri Allah sa mu cikin waɗanda za a ‘yanta a cikin wannan wata Allah mai mana muwafaƙa da dacewa da daren lailatul ƙadari. Allah ya mana muwafaƙa da dacewa da daren lailatul ƙadari. Allah ya ‘yanta mu daga wuta ya sa ma aljanna abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana wanda muka yi daidai Allah ya karba ya sa a cikin sikelinmu na ladara na alkiyama iyayenmu da suka rasu Allah ya musu rahama waɗanda ba su rasu ba kuma Allah ya sa da mu da su mu cika da imani Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi Allah ya ƙasƙantar da kafirci da kafirai Allah ya taimaka wa dukkan masu taimakon addini na ciki da na waje wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah ya sakawa kowa da ninkin ba ninkin na alheri اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر gobe? to kuma gobe da yamma za a je asibiti karfe hudu shi ma akwai abubuwan da aka shirya za a kai wa 'yan asibiti amma an shirya abin da za ka yi musu to shi kenan suka ce sun shirya da aka waɗanda su ma aka shirya da su za a je asibiti sai su fito karfe hudu su zo a ina za a haɗu kuma gobe duk wanda ya san zai iya siyo lemo ko ayaba ya kawo nan masallacin lemo da ayaba da duk abin da ya kamata a ba mai shan ruwa ka kawo shi da dabino gobe insha Allah Allah ya saka kowa da alheri Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Malam sai tambayoyi. Malam wata mata ta bugo waya daga Kogi State akan tana godiya da jinjinawa malam domin tana ganin wannan program na tafsir da ake a DSTV Kaduna. sannan ta ce a mata tambaya wajen malam tun da aka fara azumi ana jini al'adar ta bai ɗauke ba har yau ba ta samu ta azumi ba to yaya za ta yi to jinin al'ada dai yana da lokacin da ya kamata a dakatar da shi idan ya wuce gona da iri idan kashi biyu ne suke gamuwa da wannan matsala wacce ta saba yin al'ada wasu kwanaki sanannu sai jinin ya ƙaru a kan wannan lokacin to in launinsa ya canza damul aswad damul haid damun aswad yu'raf in jinin ya canza al'adan kwanakin sun ƙare sai ta yi wanka ta ci gaba da azuminta da ibadarta na biyu wacce ba ta da wata al'ada sananniya tun da take haka take yi kwanaki mai yawa ya wuce gona da iri to wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya mata fatawa da ta ɗauki abin da mafi yawan mata suke yi shine kwana shida ko bakwai in ya wuce ragowan kwanakin sai ta wanka ta ci gaba da yin sallah ta uku wacce take ta ba jinin nata ya zama iri ɗaya ne ya ƙarun kuma bai canza launi ba to anan kawai abin da za a ɗauka al'ada ta ce ta ƙaru shine malamai suka yi mata fatawa guda biyu wasu ka ce duk wata ta dinga ƙara kwana uku har ya kai sha biyar daga nan sha biyar kuma sai ta tsaye da shi a haka in ya haura sha biyar sai ta dinga yin wanka tana yin sallah ma'ana tana kwana shida wannan watan sai zama ya ƙaru to sai ta kai shi kwana tara in ya kwana tara bai ɗauke ba sai ta yi wanka ta yi sallah wata na gaba sai ta kai shi kwana tara in bai ɗauke ba sai ta ƙara kwana uku ya zama sha biyu in ya sha biyu sai ta yi wanka ta yi sallah wata na gaba sai ta kai shi kwana sha biyu in bai ɗauke ba sai ta ƙara kwana uku sai in ya kai sha biyar sai ta yi wanka ta yi sallah to daga nan ko ba magana ƙari duk sha biyar sai ta dinga wanka tana sallah wannan shine ƙaurin wasu malamai wasu kuma suka ce a'a mutukar ya ci gaba da zama yana zuba jinin bai canza launi ba shine na al'ada to shine ko kwana nawa yayi sai ta jira sai ya dauke sai dai in ya cinye mafi yawan wata to sai ta nemi magani ba ta da lafiya kenan to da sai ta koma kan al'ada ta tada wacce take yi ragowar kwanakin kuma ta dinga yin wanka tana yin sallah da kuma sauran abubuwa da ya hau kanta sai ta nemi magani kuma a asibiti malam ne wannan tambaya yana cewa shi direba ne sai suka yi hatsari direban babbar mota ne sai suka yi hatsari sai bodin motan ya danne wato karan motan su ya rasu to menene yake a kansa shi direban idan kai ka sabbaba yin haka to shi kenan yanzu kai ne ka jawo mutuwarsa ka sabbaba haka amma ba da ganganci ba misali ka san dama abin ba daure yake ba kuma kana gudu kuma kana shiga gargada ka kai ka sabbaba dan wasu ma kun san da tsumma fa suke daurewa ko da igiya bodi a daure shi da tsumma ko da igiya ai kaga an san dole zai tsinke ko kuma ka san tayar motar ba ta da kyau ko dai ka san akwai wani abu da kai sakaci to a nan gurin kai za ka ɗauki nauyin sabbaba mutuwarsa in kuma tsautsayi ne daga Allah ba karo aka yi gaba da gaba ba faɗuwa ya daga motarka baka sani ba to nan mafi yawan malamai sun ce babu abin da za ka yi domin ba kai ka sabbaba faɗuwarsa ba ko ba buge shi kai ba daga motar ka yi faɗo ba abin da za ka yi amma in ka tabbata kai ka sabbaba to lalle sai ka yi azumi na wata biyu malam sai adoyi akwai wannan takarda daga wajen kura kuramaini suka ce su ne ɗalibai na farko waɗanda za a fara yayewa a nan special education center gombe waɗanda za su rubuta neco da kuma waik saboda haka shine suke so ma ya taimaka musu da addu'a allah ya ƙara musu fahimta kuma allah ya sa su fita da kyakkyawan sakamako to kun san malamin na farko na kuraman ma ina jin yana mai duguri ko hmm. yana mai duguri yana karatu ya tafi karo ilimi wanda da shi ne kuma waɗannan suka karɓe shi yanzu saboda haka muna musu addu'a su ma Allah ya sa su ci gaba su je su digiri a fannin wannan na don muna buƙatar wannan fannin sosai don harka ce ta wa'azi kun yanzu a duniya a ƙasashen larabawa akwai na larabci akwai na turanci kuma ga na hausa ma ana yi kusan yanzu ma za ga duk masu labarai sukan dan sa a ƙasa saboda bebaye su ma sun yi karatu su dinga jin me ake cewa suna ganin hoton kuma suna kallon ana musu wannan sign language ana nuna musu da hannu don su gane lugatul ishara don su ga yadda ake ko me ake ciki a duniya kaga yanzu nan gaba kenan zai zama kurma ma yana iya shiga cikin harkokin duniya ya san halin da ake ciki da muna musu addu'a kuma duk wata gudunmawa ya kamata kwamiti su ba su na yadda jarabawar tasu za ta yi kyau kuma a taimaka musu in ta fito a sama musu admission a manyan makarantu za mu iya kokarin insha Allah ta'ala sauran masu bukatu duka na alheri Allah ya biya musu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu